Maganar matsalar tsaro da tsadar rayuwa dai su ne manya-manyan batutuwan da majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya ta jawo hankalin malaman Najeriya a wajen taron da ta shirya a garin Kaduna. Shi yasa ma ministan tsaron Najeriya Malam Muhammad Badar Abubakar ya bayyana matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ɗauka. da nufin ganin ta murkushe matsalolin tsaron da ke addabar kasar baki daya. Duk mai son gaskiya ya san cewa sojoji suna kokari kuma kamar yadda nake faɗa kullum yakin sari kanoke yana da tasa wahalar domin babu yadda za a kasa sojoji jaba-jaba kowane lungu da sako da riga da ƙauye da birni to su kuma 'yan ta'addan nan sai sun fuskanci wuraren da ba mutane sai su je su ɗan sara sai su gudu su koma daji amma muna nan muna ta kokari sosai da sosai za a sa technology wato kimiyya na yanda za a sami saukin wannan lamari wanda daga fitowarsu daga daji za mu iya gani kuma mu ga yadda za mu kurmishe su kafin su koma ko kafin su kai hari Allah ya taimake mu Allah ya haɓaka arzikin mu Allah ya kawo tsaro Allah kuma ya ci gaba da taimakon Najeriya da duniya baki ɗaya a zauna lafiya to shin ko gwamnatin tarayya za ta iya amfani da kimiyyar zamani don murkushe matsalar tsaro kamar yadda wasu jami'an gwamnatin suka dinga ikirari a baya Wannan ce tambayar da na yi wa masani karkokin tsaro Manju Yashin kuma ritaya. Wannan abu wanda shi babban ministan tsaro ya yi magana a kai abu ne mai yiwuwa in dai har gwamnati ta yi niyyar za ta yi. Domin ko a can baya faman da aka yi kenan aka yi ta sa 'yan ƙasa su je su haɗa lambar wayar su tare da lambar su ta zama 'yan ƙasa a ƙarƙashin hukumar sadarwa ta ƙasa wanda yake daga ƙarshe ba mu san inda aka kwana ba. To haka nan bayanai za su zo masu kila kansu jami'an tsaron wanda suna so su yi amfani da na'urorin da za su cimma wa'annan 'yan bindiga amma ƙarshen gwamnati a ce ma wurin babu network duk da dai cewa mun sani ita gwamnati a ko ina da koyaushe in ta so ta yi abu za ta iya yi musamman kar mu manta can baya akwai lokacin da a ƙarƙashin wancan gwamnatin ake zargin wasu yara da yin batanci ga matan shugaban kasa amma cikin dan lokaci kaɗan daga Abuja aka zo har jihar Jigawa a makaranta aka kama wani bawan Allah aka je da shi da shugaban kasa wanda hakan ke nuna maka cewa duk inda wani mai aikata laifi yake in hukuma ta so kamo shi za ta kamo shi su ma wa'annan 'yan bindigan tamkar kawai an kyale su ne duba da cewa mafi yawan waɗanda ake ta gayyarawa ba mutane ne wanda suke da kumbar susa ba. Kafin maganar amfani da kimiyyar zamani dai sai da gwamnatin tarayya ta sha alwashin kirkiro rundunonin 'yan sanda na jihohi a tarayyar Najeriya domin tunkarar matsalolin tsaro a ƙasar baki ɗaya. sai dai kuma babban sakataren majalisar koli na harkokin addinin musulunci a Najeriya Malam Nafi'u Babu Ahmad ya ce dole dai gwamnatin ta yi taka tsantsan. Wannan sabon shawara na wanda ke gaban majalisar tarayya na tsarin state police wato 'yan sandan jihohi ba mu ce ai watsi da shi amma kuma muna ganin shugabanni su auna da neman samun kwanciyar hankali da tsaro da abuse din son zuciya da gwamna in ya ga dama kawai bai son fuskanka yana iya sama a zo a kama ka so dole ne a zurfafa tunani akan aibinsa da alkhairinsa ba haka kawai don mu idon mu a rufe ana neman maganin rashin tsaro a ce kawai a'a an ba jihohi su ma su yi 'yan sanda nasu na zaman kansu wanda suke gagashin gwamna. Tuni dai ganin irin jan kafar da ake samu kan kirkirorin rundunar 'yan sandan jihohi a Najeriya ya sa wasu yankuna da kuma ɗaiɗaikun jihohi kirkirorin rundunonin da ke aikin agazawa tsaro. sai dai kuma duk da wannan ƙoƙari ba a daina samun matsalolin tsaro a waɗannan jihohi da kuma yankunan ƙasar ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.